zargin almundanar kuɗaɗe da ayyukan karya tattalin arzikin ƙasa batu ne da ya zama ruwan dare a najeriya a baya can masu riƙe da mukamin gwamnati musamman maza suke kan gaba wajen almundana da dukiyar ƙasa amma a yanzu su ma mata na shiga badakalar kuɗi da kadarorin al'umma a yan shekarun da suka shuɗe mace ta farko da ta shugabanci majalisar wakilan najeriya patricia ete ta rasa kujerarta dalilin zargin rashawa da almundanar dukiyar ƙasa haka an tuhumi yaba obasanjo da ta yi ministan lafiya a baya baya ga madan cecilia ibru shugaban bankin oceanic da kuma miss aruma ete ta ba bayanin ita ce ministan sufurin jiragen sama ta Najeriya, madam stella odua wacce ke fuskantar zargin almudanar kudin jama'a na naira miliyan 250 baya ga matan da ke rike da mukaman gwamnati su ma waɗanda ke aiki a ɓangarori masu zaman kansu da ma waɗanda ba sa aikin ofis na shiga rikicin zargin almundahanar kuɗi a lokuta daban-daban a cikin watan jiya hukumar efcc ta gurfanar da ya gana ibrahim bukar ma'aikaciya a sky bank a gaban babbar kotun tarayya da ke nan kano bisa zargin ta da samun wasu miliyoyin naira da ba nata ba shari'a dai ko da ban faɗi yadda take tafiya ba sannu a hankali gaskiya ta fara bayyana efcc kafin su kawo kotu ne na fara kai su kotu mutane guda uku ishak salihu ismail bello hamma adama da fatima umar suna maganan akan cewa akwai wani problem akan 41 million naira to na ga binciken nasu yau su ce wannan daga gundarin kes din an tsallake tsallake suke yi 41 million na azman oil and gas ne sun je sun karbi statement of account akwai wanda suka karba ba zan yi mentioning sunansa ba da suka duba yana da kuɗi sai suka ce wai zan iya tursa wani ya biya kuɗin tunda yana da kuɗi kawai a kashe magana nace ba zai yi hakan ta kasance ba su wadancan miliyan 41 bata suka yi ko ne eh actually ban sani ba tunda su suke binciken su su ya kamata su zo su yi wannan bayani ni ban san da shi ba kuma 41 million suka yi magana sai cbn ta je ta yi nata binciken sai ta ga ashe ba 41 million bane 38 million kuma ta sa banki ta biya kuɗin yanzu kuma an dawo kotu sai nake jin labarin ba ma 41 million bane kuma ba 40 million bane kuma ba 38 million bane yanzu kuma ana magana 12 million ne ni dai ban iya bada cin hanci ba kuma I'm not willing to in bada shin ko me ke sanya mata da ke aiki a banki fuskantar irin waɗannan zargi malam ayuba ya haya tsohon manajan banki ne banki ne ya ɗauki mace ya ba ta target ya ce samo miliyan kaza a lokaci kaza ta je ta yi amfani da kyanta ta samo wannan abu banki a bangaren su ba su cika alkawarin da suka yi ba so in ana ta yi duk yadda za ta yi ta rama abin da ake mata za ta iya tunanin rama a baya shekara ashirin shekara talatin baya da aka yi harkar banki a najeriya ba a san mata da irin wannan abin shiga kansu sa kansu a cikin wannan harkar cin kuɗin banki ba ko satar kuɗin banki ba ba a san su ba to amma jiya maryam sabo shugaban rashin jihar kano mai barin gado ta ƙungiyar lauyi mata ta ƙasa da ƙasa mai tallafawa rayuwar mata da yara ta danganta batun zargin rashin riƙon amana akan mata da wasu al'amura yanzu mata akwai son zuciya akwai san na yi kuɗi akwai san ƙyali kyali da zubar da mutuncinsu da kuma kwaɗayi da kuma san a tara abin duniya waɗannan abubuwan sun kawo cewa mata yanzu su ma sun bar wannan mutuntakar tasu da kuma in yi kaza zai ɓata min suna ba ma ni kaina ba zai bata ma iyayena zai ɓata ma 'ya'yan da za ka haifa ya kamata abubuwan da muke da su da mu dawo mu ci gaba da rike su a daina samun mu a cikin irin waɗannan zargi duk da ba a tabbatar ba amma zargin ya yi yawa mata su ji tsoron Allah idan mutum yana jin tsoron Allah ni ba na haufin cewa zai yi irin wannan ko za a sami shi dumo-dumo a cikin wannan sannan na su rike mutuncinsu su rike gaskiya da riƙon amana wanda aka san su tun fil azal cewa suna da shi ɗin nan so su ci gaba da rikewa sannan kuma a gyara mu samu cewa daga gwamnatoci da ma'aikatu masu zaman kansu cewa yanda ake tafi da wasu ayyukan a samu a gyara domin za ga wani abu to tilasta take sama ake samun matan a ciki domin za ga an zo an shirya wasu abubuwa din mace ma ba ta ciki eh, na harkar cin hanci da rashawa ko kuma an zo eh, a wajen mitin ita wani lokacin a yanda muke ji cewa sai kawai mutum ma ya waye gari ya ga kuɗi a cikin akawun ɗin shi sannan kuma a samu adalci a ƙasa gabaki. Hajiya Maryam Saba kenan a nan Kano. Yanzu haka dai akwai shari'un zargin almundahanar kuɗi fiye da talatin da ake tuhumar mata da aikatawa a gaban kotuna daban-daban a nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.